radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin goshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bana kuma muna tafi da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan zamu mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yaddar Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 29 ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan oktoban shekara ta 1922 jam'iyyar fascism ta benito mussolini ta sami nasara a babban zaben kasar italiya mussolini ya kasance ɗan jarida ne kafin yakin duniya na ɗaya sannan kuma a shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism sai a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin ya naɗa shi a matsayin firaministan kasar musulini ya samar da wani tsarin ci gaba na ƙasa a italiya na tsawon shekaru 60 amma yaƙe-yaƙen da ya shiga a cikin ƙasashen afirka da kuma yadda ya shiga yaƙin duniya na biyu inda ya kasance tare da ɓangaren jamus da kuma murkushe masu adawa da salon mulkin sa a ƙasar ta italiya duk waɗannan abubuwa da suka taru sun sanya shirye-shiryensa sun rushe sannan kuma bayan nasara da aka samu a sa a yakin duniya na biyu sarkin kasar italiya ya sauke shi daga kan mukaminsa na firaminista sannan ya kama shi ya gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin ta hanyar harbi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya. da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan oktoban shekara ta 1923 kamal ataturk ko kuma mustapha kamal ya zama shugaban ƙasar turkiyya bayan faɗuwar dolar usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya kafin haka dai dolar usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da kasashen musulmi da na larabawa masu yawa shekaru goma sha biyar da yana mulki a ƙasar turkiya mustapha kamal ya yi ƙoƙarin shafe duk wasu alamu na addinin musulunci da kuma mai gurbin su da alamu da al'adu na turawa wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa a shekara ta 1938 kashi 99 cikin 100 na mutanen ƙasar turkiya dai musulmi ne sannan ƙasar tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 kuma tana makwabtaka ne da kasashen iran syria iraki armenia kazakhstan bulgaria da kuma girka Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. A ƙasar Sudan sojoji na shirin nada sabon firaminista da mambobin majalisar mulkin ƙasar. hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai buƙatar samar da kudade kimanin dala biliyan 23 domin yaƙi da corona a duniya ƙungiyar hamas ta ce shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa dubu uku a cikin kwalin falasɗinawa laifin yaƙi ne tunz kuma ga labaran da ke da ke babban kwamandan sojan ƙasar sudan abdulfatah al-burhan ya bayyana cewa nan da mako guda za a bayyana sunayen sabon firaministan kasar da kuma sabbin mambobin majalisar mulkin kasar a cikin wata zanta wasa da kamfanin dillancin labaran sputnik wadda aka watsa a yau juma'a alburhan ya ce yana fatan za a zaɓi firaminista da mambobin majalisar mulki a cikin mako guda dangane da zaben sabon firaminista kuwa abdulfata burhan ya ce za mu zaɓi firaminista wanda zai kasance a cikin masu fasaha ya kara da cewa an zaɓi tsohon firaminista ne bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin siyasa da na soji yanzu kuma za a zaɓi firaministan ne bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin na soji saboda haka a cewarsa suna da wani nauyi wanda ya rataya a kansu da kuma haƙƙi na jagorantar ƙasa kuma za su taimaka a lokacin riƙon ƙwarya har zuwa lokacin gudanar da zaɓuka a ranar litinin ta gabata ce dai alburhan ya sanar da kafa dokar ta ɓace a ƙasar sudan tare da rusa majalisar mulkin ƙasar da kuma gwamnatin rukun kwarya yana mai zargin ɓangaren farar hula na hukumar haɗaka da haɗa baki da wasu ɓangarori domin yin zagon ƙasa ga sojojin ƙasar a ganin kuma a ranar litinin ɗin ce ya rundunar sojin ƙasar ta sudan ta cafke firaminista abdullah hamdok kafin daga bisani kuma ta sake shi yayin da aka kama wasu 'yan siyasa da wasu jami'ai waɗanda har yanzu ba a sake su ba matakan da alburhan ya sanar dai sun jawo kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya tare da yin kira da suke 'yan siyasa da jami'ai waɗanda sojojin suke rike da su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta kakkausar suka akan matakin da saudiya ta ɗauka na sanya gidauniyar alƙardar hassan a cikin jirin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ji alhamis ƙungiyar hezbollah ta yi allah wadai da matakin na gwamnatin ali sa'ud inda ta bayyana hakan a matsayin cin zarafi ga al'ummar ƙasar labanan da kuma tsoma baki a harkokin kasar na cikin gida hezbollah ta jaddada cewa matakin na saudiya yana a matsayin kaskantar da kai ne ga gwamnatin amurka da kuma hidima ido rufe ga manufofin makiya al'ummar musulmi wato yahudawan sahayuniya ta kara da cewa wannan matakin na gwamnatin al saud ba zai iya sawa ko hanawa ba kuma hakan ba zai iya kawo wani cikas a cikin aikin wannan cibiya ta agaji a ƙasar labanan ba bayanin na hezbollah ya ce wannan cibiya ta sarwakar da kanta dukkanin abin da take da shi ne baki ɗaya wajen yi wa al'ummar kasar labanin hidima musamman ma talakawa da mabukata daga cikinsu wanda kuma kowa ya san hakan a labanan gidauniyar kadal hassan dai tana karkashin kulawar ƙungiyar hezbollah ne wadda kuma yake ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin cibiyoyi da suke taimakawa al'ummar labanan wajen fuskantar matsalar rayuwa da kuma mummunan yanayin da takunkumin tattalin arzikin amurka ya jefa ƙasar a ciki ana ganin cewa dai hukumomin ƙasar saudiya sun ɗauki wannan matakin ne na saka wannan cibiya a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda domin daɗaɗa wa ƙasar ta amurka da kuma ƙasashen turai gami da gwamnatin isra'ila kamar yadda yanzu haka saudiyan tana rike da wasu manyan jagororin ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas waɗanda ta jefa su kurkuku domin daɗaɗa wa amurka da isra'ila ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar lafiya ta duniya wato who ta ce ana bukatar dala biliyan 23 da miliyan 400 a farkon wannan shekara mai kamawa domin yake da cutar corona a cewar hukumar dai har yanzu akwai buƙatar makudan kudade don tallafawa wasu kasashe domin samun allurar kafin corona musamman ma dai ƙasashe waɗanda suke fama da talauci hukumar ta ce yadda cutar ke nuna alamu dai nan da kowane lokaci za ta iya tsananta a wasu kasashe musamman ma dai ƙasashen da suke fama da matsalar tattalin arziki akan haka shugaban hukumar ya ce akwai bukatar kasashen duniya musamman masu karfin tattalin arziki da su taimaka wajen shawo kan wannan matsala ƙungiyar hamas ta mayar da martani akan shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa guda dubu uku a cikin yankunan falastinawa cibiyar yaɗa labaran falastinu ta bada rahoton cewa kakakin ƙungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas hazim kasim ya mayar da martani da kakkosan murya akan shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa guda dubu uku a cikin yankunan falastinawa da ta mamaye a yankin yammacin kogin jordan to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. tuma da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma shirin ne da yawan da muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan wani salo na noma wanda ake haɗa shuka da kuma wato bishiyoyi domin samar da amfanin gona mai inganci da yadda wasu mutanen wani ƙauye a kusa da birnin tarayya abuja suka rungumi wannan sabon salo na noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da akwai wani salon noma da a turanci ake kira da agroforestry wanda ake hada shuke-shuke a tsakanin bishiyoyi manya da ƙanana ko kuma dabbobi a wannan tsakanin noma irin wannan kan sanya ƙasa ta ƙara albarka domin samun amfanin gona mai yawa shi wannan salon noman ya yaɗu a cikin nahiyoyi daban-daban na duniya sai dai masana harkar noma sun bayyana cewa ya fi amfani a nahiyar afirka musamman ma dai kudu da sahara a birnin tarayyar najeriya abuja kenan wasu manoma sun fara rungumar wannan salon na noma wanda baya ga amfanin da yake da shi da aka ambata yana kuma taka rawa wajen kare muhalli tun a shekara ta dubu biyu da goma sha tara ne dai wani manomi mai suna Samuwar kwasari ya fara wannan irin salon noma ɗin a ƙauyen dama kusa a kusa da babban birnin tarayyar najeriya abuja abokansa manoma da mutanen garin nasu sun ƙi karɓar wannan salon noman suna ma ganinsa a matsayin ɓata lokaci domin ba su yarda cewa salon noma irin wannan zai sa a samu wato amfanin gona ba sai dai bayan shekaru biyu kaɗai daga lokacin da samuel kwasari ya ƙaddamar da wannan noman nashi a ƙauyen nasu sannan kuma ya jajirce a kansa mutanen garin nasu sun yi mamakin gagarumin sauyin da suka ga ya faru musamman ganin yadda ƙasa mai faɗi da suka sani mai kama da faƙo ta rikide ta koma koriya shar kuma tamkar dajin allah aka wayi gari suna ganin tsire-tsire da nau'o'i daban-daban da a baya ba su san da su ba da sun kai ɗari a wani rahoto na musamman da jaridar nan ta premium times ta najeriya ta yi akan wannan salon a ƙauyen dama kusa a ƙaramar hukumar kuje da ke ƙarƙashin birnin tarayya abuja manoma sun rungumi noman wanda baya buƙatar amfani ma da takin zamani ko kuma sinadarori na kashe ƙwari. kuma tsawon shekara za a iya shuka amfanin gona daban-daban ba sai an jira saukar ruwan sama ba na damina wannan kuwa dama na ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a harkar noma a nahiyar afirka inda mafi yawancin manoma sukan jira saukar ruwan sama ne sannan su yi noma a samu abin da za a ci da hakan yana taka rawa gagaruma wajen wato hana fitar da nahiyar daga karancin abinci domin ko sai damana ta yi kyau sannan za a samu abincin da ake tsammanin za a ci a tsawon shekara guda idan ko ba ta yi kyau ba to za a samu koma baya amma yin noma a kowane lokaci da kuma kowane yanayi zai iya ba da tabbaci na cewa za a samu abin da za a ci a tsawon shekara da yarda ubangiji da ma yin noma fiye da wanda za a ci domin yin kasuwanci da shi daɗin daɗa wannan salon na noma ɗin ya taka rawa wajen kara muhalli da kuma faɗa da matsalar nan ta kwararowar sahara wacce ƙasashen afirka da dama suke fama da ita kuma suke kashe miliyoyin kuɗi domin ganin cewa sun magance ta mafi yawancin dai abin da mutanen wannan ƙauye na dama kusa suke nomawa shine masara gyada da kuma dawa abin fata shine irin wannan noman wanda zai tsallake yin noma da lokacin damuna kaɗai ya zama na ya yaɗu a dukkanin wato sassan nahiyar afirka domin samun tabbaci da lamuni na abinda za a kai bakin salati. To masu raro za mu da aya a nan saboda kwarewar lokacin wannan shirin. Sai dai muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin koshin lafiya. na yanzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon alerji. wanda wani ciwo ne da ke haifarwa da mutum kaikayi ko ƙuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka allah ka ba mu mai sama allah ka taimake mu amin to marilla kamar da aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon alerji to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da dakta abubakar sadiq isa kwararren likita a asibitin malam aminu kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayarsa ko me ake nufin da shi ciwon na alarji wato ciwon alaji dai za a iya misali ga cewa wani abu ne wanda jikin ɗan adam bai saba da shi ba ya zamana ya yi ya da shi ko abin nan ta waje ne ko kuma watakila ya shiga cikin jikin ɗan adam saboda jikin bai saba da shi ba sai ya zama na jikin ya mai da martani ta wasu hanyoyi to waɗannan mayar da martanin sai ya zama da kamar ya cutar da ɗan adam domin akan samu abubuwa waɗanda suke fitowa a jikin waɗanda mutum ba zai ji daɗin kasancewarsu a jikin shi ba. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa shi ciwon na alerji yana tasowa ne sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wasu ababe kowanne ƙarin haske ne dakta zai yi mana a nan? Wato misali abin da nake nufi abu na waje shine idan mutum bai saba da kamar abu ko da a ce sabulun wanka ne mutum yake amfani da wani iri sai ya canza ko kuma a ce wani idan ya zo ya yi cuɗanya da ko gashin wata dabba kamar doki ko kyanwa da makamantansu ko kuma wata fulawa ma ko wata ciyawa ma da abubuwa da dama da sai ka ga jikin ya mai da martani ta hanyar yin kaikayi misali guda ɗaya kenan haka kuma wasu abubuwan ko man shafawa ma duk na wajen wasu kuma abubuwan sun yi amfani da su ne a ciki ko an ci abin ko saboda haka mutum bai saba ba sai ya mai da martani ko kuma magani kamar magani na sha ko kuma na allura to dukansu suna iya jawo waɗannan abubuwan sai su ga mutum ya samu ko ƙirƙiri a jikin ko kuma irin ƙirage ko mishi nan take a jiki ko kuma ma har ya kai ga ya fito da borin jini za ka ga wuri ya yi rufe-rufe ya kumbura haka bangaren jiki daban-daban ma ya yi tsanani wani lokacin za ka ga kumburin har ba na waje ne kawai ba har a ciki misali wajen numfashi ma a makogoro saman makogoron inda numfashi iska take shiga ake numfashi zai iya kumburi wato har ma mutum ya kasa numfashi har yana iya cika to nauki-nauki ne akwai wanda yake zafi akwai kuma yana da tsanani wani kuma za ka ga kasa kasa haka ne yadda watakila ƙirƙirin ya ko kurajen ya danganta da jikin mutum ya ga dama da mai da martanin da kuma shi abin da yake jawo shi wannan alerji din. Dakta shi wannan ciwon alerji gadon sani ake koya ne lamarin yake. To ba za a ce gabaki daya abu ne na dole sai ba. babu shakka a irin yadda Allah ya halicci abubuwa a yanayin jikinmu akwai abubuwa da Allah ya halitta suke ba mu kariya ga irin waɗannan a irin yanayin abubuwan da ke ɗauki a cikin jininmu za ka ga wasu a zuri'ar suka ba shi da irin wannan saboda haka mutum in ya samu irin wannan za ka jijiya watakila a iyaye ya gada ko kuma watakila a kakanni ne amma kuma akwai wanda ko babu irin wannan sai dai kasancewar in da ya zo ya yi cuɗanya da irin waɗannan abubuwan ba amma mijin ya yi cuɗanya sai ta ga abubuwa saboda haka a wai za a ce ɗaya bisa ɗaya an tabbatar gadin ne ba amma dai ba zai rasa nasaba da cewa mutum yana da alaƙa da jini na mutane waɗanda suke da irin wannan matsala. Dakta kamar daga cikin waɗannan nau'ukan na alarji da kuka bayyana wani ya fi illa ne daga cikinsu? Har cikin jikin ɗan adam ma yana shakuwa musamman wanda zai shaƙe wajen numfashi kaga a ce yin numfashi ya gagara mutum ba zai iya yi ba kuma tashi guda yake zuwa ana kiran shi a ana anaphylactic reaction to irin wannan gaskiya shi ya fi illa saboda nan da wuri-wuri zai iya kashe mutum. To ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na alerji? Wannan ma wata tambaya ce, wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Ina abu ne sai tashi tashi yake zuwa yawanci um, mutum in ya kamu musamman in irin wannan na gadan gadan ya kama shi za a iya maganin shi ya ragu da mutum ko kuma wani lokacin ma da kan ma sai ka ya saki mutum to wannan irin warakar ana iya ce mutum ya wari to amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci abin ya kasa dawowa ba to sai dai idan ya tashi aka yi aka yi amma ko ma sani ko allura da ya daidai da wannan sun za su ga ya kwantar da shi eh, an manta ma kamar mutum yana da shi ɗin to amma dai a ce ya bar mutum gaba ki ɗaya in dai yana da irin wannan halaji to ta nan sai ce ba a wata ce ta in cuɗanyar nan ba ta kasance ba wanda kuma shi wuyan shi shi ne wani lokutan mafi akasari ma na ga mutum shi kan shi ke ma gane ne yake tayar mashi da wannan ɗin ba. kamar wasu magunguna ne haka ake sha na kwantar da shi ciwon haka. eh akwai magunguna da dama waɗanda asibiti ake amfani da su amma zaɓen wanne ne za a yi amfani da shi ya kasance da yawan tsananin da shi abin ya bayyana a cikin ɗan adam misali irin wannan da zai shafe mutum ya kasa numfashi har ana neman ɗaukar kaga allura ce da ake yi nan da nan akwai kuma wanda shi kamar in dai don ta ƙananan kuraje ne a jiki wata kila da ko kai ko irin wannan gorin jinin na waje to wani lokaci magunguna ma na haɗiya suna iya warkar da mutum daga wannan yanayin amma dai shawara ita ce idan abin ya faru a samu likitoci masana su za su bambance wanne ne ya dace ko amfani da shi kar ya zama na mutum ya yi gaban kanshi ya ce zai sha magani kila kuma ko ya allura a samu aka. Dakta kamar wace shawara ce su masu fama da wannan ciwon na alerji za su amfana da ita ne domin kare kansu? Eh, shi ne mutum idan ya zama yana cikin wannan yanayi yana samun alaƙi musamman a kai a kai musamman ko in ya shafi misali a ce asma ko ma da wani irin ne da mutum ya yi kokari ya fahimci menene yake tayar mishi da shi sai ya ji nan abin da zai zama lafiya saboda haka idan mutum ya gano sai ya guje shi ko da turare ne ko man shafawa ko sabulu ko wani irin yadi ne da ake ɗan kastura da ko amfani da wani abu dai na daban haka kyan su ne gida ko in ya san misali tabba ne idan ya zo kusa da ita yake samu sai ya guji wannan to ballantana ma idan abin ya shafi wani abu ne da za a ci ko a sha duk sai a guje su. zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa To masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Ni hasan Barka da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. To don zamu gargare sai Allah kuma can an jima da masu a mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kwa da kwanaki mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you